وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دولي جوة ذي القعدة هجرة دولار دريخدم دا أربعين دا بقي ديدي دا takwas ga watan biyar dubu دا da ashirin da shida wannan shine darasi na ɗari da sittin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka sunan turmudi na al'imamu abi isa al'imamu turmudi inda muke cikin kitab na shida kitabul jana'iz an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda za mu tashi babi na arba'in da hudu باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد باب إرن أبن يزونا أثري ده حديثي ده فتوين malamai. game da hukuncin yin sallah ga mamaci a cikin masallaci ana shi ma halatta a yi wa mamaci sallah a cikin masallaci na'am sai mu ce eh, ya halatta saboda hadisin da za a kawo amma abin da aka fito a yi sallah a waje shine al-ma'ahudu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam shi aka sani shi aka fi haka al'ada ta gudana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam asali na akwai gurin da ya shahara a gurin sahabbai gurin yin sallah ga jana'iza wato wajen masallaci ne hanyar masallacin daƙia har ma za ka ji sahabbai suna cewa sai annabi ya je gurin da ake ajiye rawa inda ake sallah a gurin saboda ba a yi a masallaci inda da lura ba al-imamu malik a cikin motsa ya kawo shi hadisin a sai da aisha sanda ɗaya daga cikin sahabai nan nan ta ba sari dan abi waqas ya rasu tace a kawo shi masallaci a yi masa sallah da mutane suka yi masa inkari ai ba a yi kaza kaza kaza sai ta rantsuwa ya ce wallahi har ma ta ce to me yasa mutane suke da mantuwa ne take to wallahi manzon Allah bai yi wa Suhail ibn ba sallah ba wani mutum Suhail ibn ba fati shi a cikin masallaci wato dai tana nuna ya halatta in akwai bukatar haka sannan ka kalli yanzu hatta a cikin harami da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi kusan duk lokacin sallah in an kawo gawarwaki ba a san cewa sallu alal mayyit salatul salatul jana'iz alal mayyit a sanar da mutane sallar gawa as-salatu alal mayyit yarhamukumullah sai mutane su tashi ai sallar gawa kuma cikin masallaci ne ga malamai suna gani sun kuma tabbatar cewa hakan ba laifi bane ولما يتي قال حدثنا علي بن هدر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة من نار عائشة قالت أسير عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد annabi ya yi wa suhail ibn bayda'a sallah a masallaci iya abin da ya ciro kenan bai ciro wancan cikakken labarin ba imam muslim shi ma ya rubuta ala bi isa tirmidhi ya ce hada hadithun hasan wannan hadisi ne mai darajar hasan wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al aiki kuma ya tabbata kan haka a gurin wasu malamai cewa babu laifi قال الشافعي إمام الشافعي يتي قال مالك ya مالك ياتي أتو الشافعي ياتي لو فتورد مال منك إمام مالك cewa la yusalla alal mayyiti fil masjidi bai kamata a yi sallah ya gawa na mace ba a masallaci wannan fatawar imam malik imam shafi'i ya na ƙarshe da ƙarar shafi'i shi ka shafi'i ta cewa yi salla alal mayyiti fil masjid za a iya yi sallah ga gawa a masallaci wa hajja hadal hadith sai ka tafi da wannan hadith wato wannan na nuna cewa malamai ba wai mu tsallagai ba ne kowa yana da gwargwadon abin da ya fahimta ne kuma ya da hujja daidai fahimtar shi tana iya yi wa malik ko dai bai samu wannan hadisin ba ko kuma ya same shi yake ganin da hujja ba ke aiki da shi saboda su dalilai amma mun ji labarin shi kansa ya rawaita gashi a cikin mu kuma ta ɓangaren Aisha wataƙila hadisin ya iya zo masa ta hanyar da shi yake ganin ba hujja ba ce a wurin shi babu ma za a aina ya tsoro imamu minar rajuli wal mar'ati babin irin abin da ya zo na hadisai da fatiyar malamai game da cewa limamin da zai sallar gawa a ina ya kamata ya tsaya minar rajuli kalmar'a idan gawar namiji ne haka idan gawar mace ce shi ne ma'ana minar rajuli kalmar'a a ina ya kamata ya tsaya ma'ana ga gawa an ajiye ta limamin da zai sallar gawan a ina zai tsaya zai zo daidai tsakiyarta ne ko can wajen ƙasa zai koma gefe ko wajen daidai santar kan nan mutum zai tsaya a ka'ida abin da yake so shine in mace ce mutum ya tsaya a tsakiya saboda hakan zai taimaka wajen ya ƙara suturce mata duk da tana cikin makara tana cikin likafani har ma bisa al'ada akan sake ɗora wani mayafi a kai don sake suturta gawa ba a barin ta iya wato likafanin sai a sake ɗora wani mahafi ya sake suturta shi ta ana so shi liman ya tsaya a tsakiyarta wato zai amfani da wannan dama kamar ya sake kare mutuncin matar waɗanda ƙila suke sahun gaba ba tare da sun sake ganinta ba idan namiji ne kuma sai da daidai kansa ba a tsakiya zai tsaya ba da kan yi tambaya aka ce namiji ne sai koma can daidai kansa sai tsaya a gurin na fata min gani kila wasu limaman ba sa fahimtar haka amma hakan yana da muhimmanci hakan kuma ya halatta ni sau da namiji ne don masu sallar su sake ganin gawa su sake tuna mutuwa تساجد نوانا نيتجا شنا جثة هامدة لا تتحرك ذاواتي ذا شنا سيدة أكي الإنسان وتركم الله سبحانه وتعالى في فكر السيدة فاطمة رضي الله عنها تتوى أسماء بنت أميس ما ترى أبو بكر الصديق تتوى والله إني لا أستحي ina jin matuƙar kuyi ina tunanin ranar da za a zo a ajiye ni a gaban maza fili sallah ba na so wani abu na shafin jikina ya bayyana a gani wannan abu yana damina ya za a yi ni ya asma habiba kunya har bayan mutuwa ana tunanin kunya sai sama ita ce na ga wata irin masara da ake yi a ƙasar habasha zan sa yi miki irin ta ya ce mata ita mislis sunduk kamar daf kamar akwati aka rufe ko ina gefe da gefe aka zura mutum ba za a ga shaɗin jikinsa ba ta sa aka yi mata tun a lokaci da ta gani ta ce satarakin lahu ya asma kama satarki ne Allah ya ƙara suturta ki ya ce asma'u kamar da kika suturta ni ta ce wannan ta yi in na mutu a wannan makara za a ɗauke ni aka ce ita ce farkon wanda aka fara yi wa makara a bisa wannan tura ta kamar akwati wato na'ash ita wannan makara sai noma a ƙasar hausa an ɗan kwatanta haka za ka gani yadda ake yin makara ɗin kamar a kwarti gefe da gefe an ɗanyi abin nan to amma ita cikakke aka yi ko'ina sai aka yi daidai gurin riƙewa da yadda za a ɗora ta akan wato kafaɗa wannan sanda kunya take a cikin mata ba ta fita ba ko kaɗan amma yanzu kunya ta riga ta yi gabar ko kuma sun yamma ba sa jin kunya kusa-kusa Allah Ubangiji ya tsare ni. sai da Ali Fatima ta radiyallahu anha yayi baƙi, za ta yi ce a kashe fitilar kada su ga kada su ga inuwar matashi, shi saboda kishi inuwar fa الله أكبر كل عاد كل عاد تشاء كل قلبه إذا ما تا تشيء تشيء هي تشاء الله تكون كلا من يشاء تاسع تا تشيء تشيء سنا زورا سنا تتنا فأظن ليش تشيء كان من دون تناك شجني بيا كان من إيمان الله أو كواد كل عيد أكثر من سبعين كيف أصله ولا تبي تارك عتاتك إلا من رحم الله وشير الأمان ما لم يطل ومن بعد حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال أبو غالب يتي صليت مع أنس بن مالك na yi sallah tare da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Maliki ala janazati rajulin bisa gawar wani mutum faqala sai Anas me yin neman sai ya tsaya shiyala ra'asihi shiyala ra'asihi ai daura opposite da kansa kan mamacin kenan ثم جاءوا بجنازة امرأة sai kuma aka zo da gawar wata mata min quraish daga cikin mutanen qurayshawa fa qalu ya abu hamza aka ce abu hamza khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli alaiha wa kai mata sallah fa qama hiyala wasati as-sarir sai tsaya daidai tsakiyar gadon da aka ɗora ita wannan mata wato makarar kenan saboda irin ta daɗin ala suratu sarir kamar gado take irin gadon kara irin na da فقال له العلاء بن زياد العلاء بن زياد في علاء بن زياد يتي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه yana neman ilimi al'ala'u bin ziyad ya ce ala gafata malam haka ka kiyaye ka ga manzon Allah mai gidanku sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wa gawa a inda ka tsaya dinnan daga gare in kuma namiji ne shi ma muka maka minhu inda ka tsaya daga gare sa a tsakiya ala na'am ala yake tabbas fara ba. da ya ƙare sallar aka gama ƙara sai alau ibn ziyad sai yake gaya wa almajirai mabiya muridai kenan sai yake ihfazu ku kiyaye wannan sunan. ku tsare ko dan gaba in mun je za mu tsaya ga inda ya kamata mu tsaya ko da haka haka manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam al-ala ibn ziyad ɗaya ne daga cikin tabi'ai wa sirr babu an samra a wannan babu da ake tattaunawa ne ya ina ba a tsaya akwai hadisi daga samra قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن حديث حسن حديث حسن وقد روى غير واحد من عن همام دواء بعد بعد بعد تلو تلو همام باون سعيد بن عامر وانت همام ابن ابن المنبه مثل هذا سر وتقول من ذا جريش وروى وكيع هذا الحديث عن همام وجئنا ابن الجراح الرؤاسي الكوفي فيما يروي سوري أن حديث لقى همام فوهم فيه شيء سيسا متنتبه أتجي الناس فقال سيسي ان ذلك منذ ان أبي ذلك والصحيح أبو da yake وأن أبي غالب بعد ذلك أبو daga galib wahami ne wahami shi ne cin taɓan harshe duk irin wannan malamai suna bin kirkiri ne su ga diddigi don su ga kar a samu kuskure a cikin isnadi ya zan ta galib daban abu galib daban وقد رأى هذا الحديث عبد الوارث ابن سعيد وغير واجب عن أبي غالب مثل رواية همام سماء عبد الوارث ابن سعيد بما يصف هذا في كما فينا سر ويتا بايا همام دجا ابو غالب فينا سر ويتا دجا ابو غالب دي اير الرواية همام إيه. دي ما فاتا من جاني فاتوان يشير المتابعة انا دي بيا ذا بايا ماني يعني اكوان دي رواية ان اجل ان كلاس المسبس اكوان دي رسالة الانسان إيه in ba a sami za a ce ba a sami ba wannan shi ne mutaba'a yin bibiyar kuma da ake bi shi ne malamai suke ce mata ne eh al bibiyar a gano hakan shi ne al-ittibaru واختلفوا Sai dai malaman hadisi sun yi saɓani fiski abu ghalib shi abu ghalib ne mai cikakken sunan shi don wannan alkunyar Ba kala da duhun wasu suka ce yuqalu an ce sunan shi cikakke ismuhu nafi'u wai yuqalu wasu suka ce a'a rafi'u Fi'u ko rafi'u fakadu zahaba bahu ahlul ilmi ila hada dangane da abinda hadisin ku ya kunsa وسمع على ميسين تفاعك من الرأي وهو قول أحمد وإسحاق إن رأي إمام أحمد لإمام إسحاق الرافية قال حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك والفضل بن موسى عن حسين المؤلف في الرواية لدى حسين المؤلف هو المؤدب duka suna faɗa in an samu wani malamin yara mai karantar da yara ko a islamiyya ko makaranta a lo suna ce mishi al-mu'addib ko al-mu'allif ana abdullahi bin buraida an samura ibn jundub ya na ce akwai hadisi daga samura yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala imra'atin annabi ya yi wa wata mata sallah fa kana wasu ɗaha sai tsaya a tsakiyarta ba can gefe ba bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi ala abu isa hada hadisan hasanun sahihun wa qad rawahu shu'ba shu'ba ma ya rawaito an husayni al-mu'allim daga shi husayni al-mu'allim babu ma ja'a fi tarki salati ala shahidi babin gurin abin da yazo game da halaccin barin yin sallar gawa ga wanda ya shahada wanda ya mutu a filin yaƙi ya yi shahada ana kyautata masa zato to shi ba sai an masa sallah ba in kuma an yi babu laifi saboda sallah ceto ce neman alfarma shi kuma ana ganin insha Allahu ya hari الله كسام داس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره عبد الرحمن بن جلان كعب بن مالك كما ينا دوسي أما عبد الله بن كعب بن مالك وان ديروتو حديث النمي طيب وكي عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك يتي جابر بن عبد الله يا جامعة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أهد في الصيد الواحد النبي يكن هذا مسلم دو دقوة بسكرة أهد yakan haɗa mutum biyu a tufafi ɗaya ya musu likafani ɗaya saboda ƙaranci ثم يقول سيس أيهما أكثر min للقرآن cikin biyun nan wanne ya fi riƙe ya fi haddar alƙur'ani saboda da gwargwadon abin da ka riƙa da gwargwadon ƙimar iliminka da ake gani a wancan lokaci kanar rajulu fina إذا قرأ سورة البقرة وآل إمران جد فينا حكى أنس أبو هنغي رضي الله عنه إن يسن سورة البقرة وآل إمران كوي جد فينا أي عظم فينا عظم في أعيننا يا زمان بظمتنا إذا نوم كما الإمام الأزري فلا أتكلم أخلاق حملة القرآن da sau da haka suna tafiya ne tare da aiki da hadda a lokaci guda aiki da hadda sai da ishira lahu in aka nuna manzala aka ce wannan yana da talatin wannan arba'in ne da shi misali kaddama hutun lahadi sai gabatar da shi a cikin lahadi a cikin rami shi zai fara wucewa gaba wa sai annabi ce ana shahidun ala ha'ula'i yawmal qiyamah ni zan zama da ni da witness a kan waɗannan dinnan da suka rasu ranar alkiyama cewa mutanen kirki ne cewa sun zo kare annabinsu ne da addinin su aka ce annabi ne zai shaide su sallallahu alaihi wasallam wa amara bi dafanihim kuma annabi ya bada kwaman cewa a binne su fi jima'ihim a cikin jinin su kar a wanke walam yusalli alaihim walam yugassalu ba sallah ba wanka ba a musu sallah ba ba a wanke su ba da jinin aka rufe to kaga wayannan annabi ya ce zai shirye قال وفي الباب عن انس بن مالك في حديث لك انس قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري الرويتون حديث لك امام الزهري daga anasin daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato mamadin jabir wa da an zuhri haka daga zuhrin ma rawaito ana abdullahi bin sa'alaba ya karbo shi ma daga abdullahi bin sa'alaba ibn abi su'ayri an annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum zakarahu an jabir daga cikin malamin da suka rawaito akwai da suka ambaci labarin daga jabir wasu kuma ga shi dai daga anas a kadai talafa ahalul ilmi malamai sun yi saɓani fi ala shahidi sun tattauna game da hukuncin sallah ga shahidi fa qala jin wasu ka ce la sallah ala shahidi ai shahidi ba su annan sallah ba kamar da wa'ancan wa huwa qawlu ahli madina shine ra'ayin mutanen madina wajibi ya yaqulu shafi'i da wannan fatawa shafi'i ya tafi وأحمد إمام أحمد وقال بعضهم وسكتت يصلى على الشهيد شهيد ذا إيه مش صلى وهتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم sun kafa hujja da hadisin annabi cewa annahu salla ala hamdu yayi wa hamza sallah kamar da albani ya faɗa cikin ahkamul jana'i cewa idan an yi sallar babu laifi domin annabi yayi wa hamza wa huwa qawlu thawri shine ra'ayi sufyan thawri wa kufa da sauran mutanen kufa wajen ya ƙulu ishaq ra'ayin ishaq kenan ke kenan babu ma za a fi salati alal kabari babu irin abin da ya zo game da halattun yin sallah alal kabari a kan kabari ma'anar wannan shi ne an riga an binne mutum kuma a a mishi sallah yana cikin kabarin shi ba wai kai da sunan addu'a ba a yi sallar jana'iza yana kabari menene hukuncin wannan kuma alal kabari ma'ana a jirgin kabarin nasa yadda yake kwancan nan a zo a tsaya a bayan a kalli alƙibla a mishi sallah menene hukuncin wannan ko dai waɗanda za su sallan nan ba su samu dama ba ba a yi da su ba to shin ya halatta su zo su yi ko kuma kaddara mahaifinku ne ba kwanin kuna zuwa aka ce an riga an mishi sallah ko a iya biya kan gawasta wato kabarinsa kun masa sallah ko uku ne ko biyar ne ko goma ne misali wannan babu laifi kuma aka ce ko da bayan kwanoni ne ko ya kai kusan wata guda malamai suka ce ya halatta mun ji kuma hadisin annabi sallallahu alaihi da yayi wata mata sallah bayan an binne ta yace dulluni ala kabarin a ji a nuna mun kabarin ta to da ka yi tsaya akan gawar ta yi masa sallah قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي الإمام الشعبي يتي أخبرني مرة النبي صلى الله عليه وسلم وعند يزمن زمن الله شي يغير لأن تسيرين شباب amma galiban yana ruwa ne daga malam Musa ibn Abbas al-Imam Sha'bi Amir ibn Shirahabil yana ruwa daga ibn Abbas yake wanda ya zama ga Allah ne da idanun ta ya gaya mu na fata an gane wara'a qabaran min tabiban cewa annabi ya ga wani kabari min tabiban a gefe nesa da sauran kaburburra fasaffa ashabahu khalfahu sai annabi ya jeranta sahabbansa a bayansa fa salla alaihi ya musu sallah ila lauta ka ce man akhbaraka man akhbaraka ya ba ka wannan labari fa qala ibnu abbas sai ce ibnu abbas ne saboda almajirin sa cewa fasaffa ashabahu a nan wane ne fa'ilin fasaffa ashabahu ma'ana manzala ne fa'ilin da an ce fasaffa ashabahu sai sahabbansa suka yi sahu a matsayin su ne fa'ili amma ne saffa sai rinta shi ne fa'ili wato shi ne fi'ili sai da madi mabani alal sukun mabani alal ko da ya sa mabani alal fatahi لأنه تهيه الآخر ولم يتصل به شيء وفائله ضمير المستتر تقديره هو أصحاب مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف هو مضاف إليه مبني على الضم في محل الجر خلف فعل مضاف خلف ظرف مكان منصوب وده بالظرف خلف amama wane ne da sauransu duk wannan musubi ne fastaffa ashabahu khalfahu fasalla alaihi sai masa salla aka ce da amir waye ga ne kashi wannan labari ne ibnu abbas qala wa fil babi anas wa burayda wa yazid ibn sabit wa abi hurayra wa amir bin rabi'a wa abi qatada wa sahl ibn hunayf وغدن من سرويته سواء النبي عليه الصلاة أكان كفري قال أبو إيسا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا أي شيء يتبتع كان هكذا أي أي شيء دعوني عند أكثر أهل العلم أقرنة يوم ثم علمي <coughs> من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تندك التحبيد وإن دفع التحبيد وهو قول الشافعي wa ahmada wa ishaqa ne ra'ayin shafi'i da imamu ahmad da al-imamu abu wato ishaqa wa qala ba'd ahlul ilm wasu kuma malamin suka ce la yusalla ala al-kabari ba za a yi sallah akan kabari ba in an riga an yi an yi kenan wa huwa qawlu malik ibn anas shine ra'ayin imam malik wa qala abdullah ibn mubarak Abdullahi ibn mubarak yace idza dufina al-mayyit in dai an binne gawa walam yi sallah alaihi غا a mishi sallah ba sulli alal kabari وروى ابن المبارك الصلاة على القبر وروى ابن المبارك عبد الله بن مبارك شيما ينا جن رأي آئيين صلى أكن كبري وقال أحمد وإسحاق إمام أحمد وإسحاق وأن دا ما أنت وأنا رأي سنين suka ce yusalla alal kabari ila shaharai za a yi sallah a kan kabari har zuwa wata guda in akwai bukatar yi wa qala kuma suka ce akthar ma sami'na a ibn musayyib mafi yawancin labarin da muka ji ya iso gare mu daga sahabi sa'id ibn musayyib أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة كو أن النبي يا قبر مهيثير سعد بن عبادة يا متب صلى عكم قبر انت بعد شهر فائم ما أن يتأخذ في النساء سعد بن عبادة شبابا خزرت بتودين سعد بن عبادة بسعد بن معاذ ake ce musu as-sa'adaini ko as-sa'adani duk abin da annabi zai yanke ya kan nemi shawarar sa'ad bin ubada yana da girma sosai a gurin sahabbai da kuma annabi sallallahu alaihi a cikin mutanen madina balma ana ganin yana daga cikin waɗanda ake sa su a matsayin murashahun ‘yan takarar da ake sa rai za su zama khalifa manzo Allah bayan shi in a madina za a ɗauka da aka zo ma ana maganar minna amiru wa minkum amiru inda za a yi sarkin madina daban na yan maka daban to da shi ne sa'ad bin ubada to babban mutum ne a cikin mutanen madina قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن كتابه كحديث كتابه وان دعاء بكيش دانا اكثر عن سعيد بن المسيب أن أم سعد مهيتي سعد بن عبادة ما تترك والنبي صلى الله عليه وسلم غائب النبي لوكة باينة هذا دليل لكتاوة فلما قدم دا النبي يداو صلى عليها يجي متسلم وقدم دا لذلك شهر وتا قدام يوتي فأبينا دا علاقة بكيلة matsayin mutum da yadda ake ɗaukarsa a cikin al'umma da daraja da a gurinka misali mahaifi ne mahaifiya ce da sauransu duk ka iya zuwa ka ce mu je mu mata sallah ba ma na aka yi mata ba mu samu sallah ba sai dai wasu hadisi wasu malamai suka ce wannan maganar da isiya ce babu ma za a fi salati babu ma za a fi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi babu da yazo game da sallar da annabi wa annajashi sarkin habasha أكهما قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحبيب بن مسعدة قال سيدي سكتيك حدثنا بشر ابن المسدد قال حدثنا يونس بن عبيد أن محمد بن سيرين أن عبد المهلب أن عمران بن حسين قال إمران بن حسين أبو زيد يتي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي دمو إن أخاكم النجاشية إن أخاكم النجاشية تنقلوا نجاشي إن أخاكم النجاشية lalle dan uwanku wa najashi wato akha nan suna ne mubahim suna ne mubahim to shi suna na zahabi kuma yana buƙatar tamyizi shi ta ce inna akhakum dan uwanku kowa an najashiya ce zama an yi tamyizi ne dan uwanku najashi su kuma na irin su wato waɗannan kalmomi duka suna bi ne tawazi'u ne masu bibiya ne wasalinsu yana bin na bayan kamar irin su adadi